Shahararrun 'yan wasan kokowar gargajiya na ƙasar Nijar sun ketare ni tsakaninsu ta hanyar wata wasa da aka shirya duka maraice tsawon kwanaki uku. Ƙungiyar tsoffin 'yan kokowar gargajiya da suka shirya wannan kwambalar sun gamsu kuma suna fatan shirya wata nan zuwa gaba. ni da kaina na ji daɗi masu goyon bayana sun ji daɗi kuma 'yan ƙasa sun ji daɗi ita kaga wannan kwamfala duk cikin wata uku muna so mu kuma 'yan ana haka nan lalle senegal sai mun kama ta ɗari bisa ɗari su ma daga haka ne wa suka yi gaba mu ma kuma 'yan ana daga haka za mu yi gaba. a cewar ɗaya daga cikin 'yan kokowar gargajiya da suka ci nasara ya yaba da wannan tsari. a lokacin da aka kira ni ban da ma abincin da iyali na za su ci gashi na samu jika hamsin ɗari wannan kwamfalar ta fi ma kofin zunubin da ake ɗorawa saboda ko wanda aka kada yana samun wani ɗan abu kamar shika 35 zuwa 40 a bane wanda yana ba mu kwarin gwiwa. A cewar Garba Ado ɗan kokowar jihar Maraɗi duka da yake bai samu nasara ba amma ya ƙara samun ƙwarewa a yayin wannan kwamɓalar. Haɗuwa guda biyu ne ni duka an bani kuɗi. Eh gaskiya ba laifi ko kuwa in ana yi da ire-iren wannan manya wanda suka saba cin takobi mutum shi ma zai gane wani abu zuwa gaba shi ma insha Allahu. Karawa tara ne aka yi a tsawon kwanaki uku, amma karawar da ta fi ɗaukar hankulan shama'a ita ce tsakanin Isaka Isaka na Doso da Tasi Usani na Zandar, inda bayan awowi uku suna gumurzu, Isaka Isaka ya kayar da abokin karawarsa nan take tabi da shewa suka ɓarke ga 'yan kallo magoya bayansa.